Malam Ibrahim, kamar yadda aka aladanta a irin wannan lokaci, Allah hakikanin gaskiya ɗaruruwan jama'a ne musamman matasa da yara suke tururuwa a gidan gwamnan jihar Sokoto hmm. domin su karbi tallafi irin na sallah ko kuma na tufafin sallah da dai sauransu. Eh. To, kamar yadda ka faɗa an yi ta baza jita-jita cikin daren nan na cewa mutane sun mutu mutane ashirin da bakwai. wasu ma suna cewa kamar abin nan eh, turkin wutar lantarki ne ya faɗa musu da dai mm. sauransu to wannan da ya sa a cikin daren nan malam ibrahim na ya tattaki zuwa gidan gwamna mm. inda na tarar da ba wani turkin wuta wanda ya faɗi amma dai na zanta da wasu mutane wanda suke ga ne wanda suke zaune a wannan unguwar mm. da ake kira gawan nama to mafi yawa duka abinda suka tabbatar min ba wani turkin wutar lantarki da ya faɗo amma dai lallai an yi a wani matso-matso ne haka aka yi na ɗaruruwan jama'a da suka taru a wurin waɗanda kusan sun ma kashe titin baki ɗaya na wannan wurin ma ababen hawa ba sa bi. To wannan matso-matson da aka yi wannan shi yasa aka yi wani mummunan cunkoso wanda yasa wasu suka farma wasu wasu suka fada akan wasu to amma kuma na binciki a wata majiya daga nan fadar gwamnati wadda ta karyata waɗannan mace-macen da aka ce an yi. ban tsaya nan ba na kuma ziyarci asibitin ƙwararru ta jihar Sokoto inda a can ne aka kai su waɗannan da wannan al'amarin ya shafa. To wata majiya kwakwara a wannan asibitin ta tabbatar min da cewa lallai akwai yara uku da Allah ya yi wa rasuwa. sannan kuma akwai wasu wanda suka jikkata ni kaina dai na sami ganin yara kusan guda tara da ke kwanci a wannan asibitin a wannan daren zuwa lokacin da muke wannan magana da kai. Wato dai hukumar asibitin koko majiyar da ba ta son a ambaci sunanta ta ce mutanen da suka mutu ɗin ba su wuce uku ba. eh lalle ba hukumar asibitin ta tabbatar min da wannan ba illa eh. dai wata majiya ce da ba ta bukata a bayyana ta haka da majiyar ta tabbatar min da cewa yara uku ne kuma yanzu haka suna nan a wurin da ake arna gawo na asibitin bisa ga binciken da kai menene musabbabin mutuwar mutanen cinkoson ne kawai eh, ko eh kamar da na gaya maka hmm. cunkoso ne aka yi wanda ya sa a kamar turere ne ya ce ta dan faru eh. tunda ka san inda duk aka ce maka jama'a suna taruwa to dan kuskure kaɗan ya kan iya jawo matsala ta cunkoso wacce kaga za a yi matso matso kuma a nan ce dai yadda Allah ya yi to abin da ya faru kenan a wannan wurin an dan samu wata yan tangarɗa ne kamar yadda ka sani akwai jami'an tsaro waɗanda a kodawane lokaci suna kokarin ganin cewa sun tabbatar da an bi tsari an bi layi da dai ganin cewa ba a kawo cunkoso to amma ka san yawan jama'a dole rinjayi a karhin jami'an tsaro to kuma babban abin da ya kawo kamar yadda wasu majiyoyi suke tabbata ne shine karancin iska sai yawa a wannan wurin wanda ya yi cunkoson mutane da mm. eh Kana ganin hakan na da nasaba da matsalar rashin abinci da wato matalauta ke fama da ci ta yadda idan aka ce su zo su anshi abinci suke zuwa a cinkushe ko da ya kake ganin wannan al'amarin? Eto, eh Mal Ibrahim dama ba abinci ne ake zuwa karɓa ba a wannan wurin. Ah, hmm. Kamar da gaya maka tallafi ne na tufafin sallah mafi yawa waɗanda ana raba shadda ne ga mazaje yayin eh. kuma mata ake ba su turami a tamfa. to ba abinci ne ake rarrabawa ba kamar yadda wasu mm. suke faɗa ko kuma kamar yadda ake ta ba da rahotanni mm. kayan shirye-shiryen sallah ne mm. kuma sau tari ka ji irin masana sha'anin zamantakewar ɗan adam suna ta'allaka irin wannan da irin yanayin talauci da ke addabar ƙasar najeriya wanda shi zai sa za ka ga mutane ɗan abin da bai kai kawo ba idan suka san inda za su samu a kyauta za su yi abin nan za su yi tururuwa ne su je su karba ko kuma su je su sami rabon nasu.